أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين a roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu zunubanmu da kai samu ya ƙara mana imani da himma da isafi da haruka mana asiri duk inda muka muka fito duniya da lahira inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azuta mu da kyawawan ƙarshe idan asalinmu ya zo inda innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu yau 21 ga wannan wata mai albarka na ramadan da wannan shekara ta hijiriya 1443 nan dai a suratun nahri za mu tashi aya 124 insha Allah بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الحمد لله أن آيوي نيو آية تقو suna nuna mana ɗabi'u ne da halaye na yahudawa na rashin kajiya girman kai keta rajin Allah yi wa umarnin Allah karan tsaye da kuma ta hannu cikin da Yahudi. Allah ce inama da sabito Allah ya ce an wajabta an cirsa sama Yahudawa girmama ranar da yin ibada ranar asabar Allah ya wajabta musu allazi na kwada kofihi a kan waɗanda suka kafawa ita ranar wato a sarki ɗin da alamai suka yi bayani ya wajabta wa ma'abuta kowane addini a lokacin su cewa su zaɓi rana ɗaya a mako rana ɗaya a mako da za su riƙa gaba ɗaya suna bauta wa Allah suna addu'o'i suna ƙara godiya ga Allah subhanahu ta'ala mai da wannan ranar an kidi ne na bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da Yahudawa su suka riga zuwa Annabi Musa aka aiko Annabi Musa zuwa gare su ya wannan suke biye da su suke kiristoci to mabiya annabi isa alaihi salam na tsara ke na a wancan lokaci sai kuma mu annabi sallallahu alaihi wa sallam su ne na ƙarshe ya lokacin sarki da ya umurci yahudawan a waɗansu maganganun malamai ya ce su rika jikin ran juma'a ran juma'a Nabi Musa ya zo ya gaya musu alaihi salam da ita ce rana ta ƙashi da Allah Ubangiji ya yi halitta. Allah ya yi halitta ne ya halitta kammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke su da abin da ke cikinsu cikin kwana shida. Kuma har kalakna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin cikin kwana guda shida. malamai suka ce tsammai da abin da ke cikin su kwana biyu sassai da abin da ke cikin su kwana biyu suka ce tsakanin tsammai da kasai ɗin wansu suka sama suna cikin kwana biyu haka Allah ya gama halitta su Allah ya fara halittar ne ranar daji sai ya gama shi ranar juma'a suka yake su riƙi ranar juma'a ɗin ranar da zai so ranar da zai fito a bauta wa Allah ta yin da muka haduwa ranar juma'a a bar kanan masallaci salawat ta kare a masallacin juma'a kaga ai juma'a ne idi mako da musulmi idi na mako makon musulmi idan da wuta suka fi tsenene sai suka ce su za su faɗi ranar da aka yi halitta ba za su zaɓi ranar da Allah bai yi halitta ba sai su zaɓi a kaba su zaɓi a kawo sai su ce Allah a ranar ya huta su ma su zaɓi wannan ranar to ana nan ana nan a takaice a waɗansu ya sai Allah ya ɓadda su ranar juma'a bai nuna musu ranar juma'a ba su zaɓi a kansu suka saba wa annabi Musa alaihi salam da ya ce su zaɓi juma'a ne ka kuma sun zaɓa wa kansu ranar asabar ɗin su da karan kansu Allah ce na wajabta musu girmama ranar da bauta wa aka a ranar kada su kuskura su mai da ranar ranar saba wa Allah amma sun yi su yi biyayya a'a ne Allah ya haramta musu su kama kifi a ranar asabar ɗin Allah ya ce wasahum anil qaryati allati kanat habiratal bahri id ya'duna fi ta'tihim shaytanuhum shur'an yawm sabtihim wa yawm la yasbituna la ta'tihim Allah ya dauka sarki ta musu kama kifi ranan shine fada ko kuma zuwa su a asabar da yake su ba yahude ne kullum idan ya umarci da abu sai ya nuna shi an tsara ne an hikima ne an wayo ne an hila ne eh, Yanda za a yi wa haram kwarima haram din ko a ganin su aikwas kariman da aka yi din a gyara haram din ba a samun da laifin ba sun yi wannan haram ɗin ba da sun kai kwaskwari da fenti ina fata an so su sa taru kama kifin ranar juma'a to kai da kifayen kuma suna fitowa rana a sai su fara a net sai su zo su ci da su ranar lahadi suna gani ai an karanta musu kama kifin ranar asabar su yi jayya ba ba turan ran juma'a suka yi tarun idan kifayen suka zo sai su fada ranar asabar cikin tarun idan Allah ya haramta musu cin kitse narkar da shi jamaluhu narkar da shi suka tsaye da shi suka ci kuɗin haramta musu kitse ba su ci ba suna nan da da'a an haramta musu kama kifi ranar asabar da su kama ba suna su da'a ne da yin ganin da suka yi bayo ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to shine an ce sun zaɓi ranar asibitin allizin ta musu bauta wa Allah a ranar kuma kada su yadda suke ta hurumin ƙasa su saƙa wa Allah amma ba su yi iltijami ta, ba su bi wannan dokan ba suke ranar asibar da kama kifin da aka karanta musu kama kifin ko sun tafke sun wannan kan wannan wannan ya kwanta kan wannan a ruwa kawai sun sun shimfiɗa kawai sun kanta da hala kuma su ka shiga jahannama saboda an hana an hana a cikin su a ranan san abu an haramta maka shi yake zuwa duk da kai duk da kai rikin gogarka yana ɗan shawagi saboda an haramta maka kama shi kana taɓa shi Allah zai kama ka ranar da kuma aka ce kada ka kuma shin an ta maka ka neme shi ta rasa shi haram yake shi haram yake ina fara an gane ko sai ka san abin aka haramta maka ya fi zuwa kusa da kai duk da ke na halal sai ka samu shi kuma sai an yi mai sai an yi jikin shi ake samu shi sai an shi wahala Allah ubangiji ya kare mu sai ce in ma ju'ila ila an wajabta ma yahudawa an lissita musu an farnanta musu bauta wa dokoki Allah subhanahu wata'ala lalladina akan su yahudawan da ikhtalafu fi su kai sabani kai. su kuma bayan yahudawa sun da kristoci da suka bayan annabi Isa bayan eh, annabi Isa ya so su kai su ma suna jin aikin su bayan mutuwa annabi Isa Allah ya dauke shi misali sai su ma kiristoci suka canza a kudaden su a suki suka koma da shi domin su koma ma yahudawa dama ana zaman doya da majiya ne wa kalat yahudu laysa tsara ala shay'in wa kalat tsara laysa yahudu ala shay'in haka shiri suka bayan annabi isa an dauke shi sai suka kaka suna suka koma na haji suna ce eh Allah ya fara kamar da kasashen ne ranar litinin ya dawo turan asabar sai ya huta ranar lahadi su kuma san yahuda suke ya fara halitta ne ranar lahadi da ran juma'a sai ya huta ranar kamar shi sa su karki kwanakin ranakun hutu a wajensu kuma allah ya ɗaukaki ya hana mu mu koyi da su يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة fasau ila zikrillahi wa zarul bay aka hana mu saye da sayarwa aka hana mu kasuwanci aka hana mu bude shaguna lokacin dalilin kaumin bari na dan ya kira sallah ai a lokacin ne ki fara aka karanta saye da sayarwa ya su kowa ya gantayo ya zo ya ji kuka da kako zo an au ila zikrillahi wa zarul bay alikum khairu lakum in kuntum amma idan kai na da aka yi da su ba ta shigo fil ta hu kuma a bayan kasa zai ku nemi kuma shi sai ce ranar hutu ne shi a ne eh, Allah ya hana mu Allah ya hana abu Allah ya wani ya manta mun in ji Allah galin ka ce wani da yiwa sai Allah ne ina a nemo mata abinci a lokacin da imam ya hau mimbari ne kiran sallah na biyu ina ma na farko sai na Usman ne ya kawo shi bayan ayan ta sauka saboda mutane su rika shiri kuma to kiran sallah farko shi ne da za a yi wanka mai mutu a ta zai kawai ana ɗan gona tana ɗan sakon sai ta ji mai ya fara hudu ba to sai su da Usman ya ga sai ana yi wa mutane ba zaka suna galtuwa suna ɗan jinkiri wajen zuwa sai ya sanya kiran sanda na farko dan ka ji shi sai ka je ka shirya ba bai ba wani dogon shiri suke yi ba to ka kai ne in ka ci bayan gida sai ka yi minti talatin kana wanka wajen kwanci mai kawai shafa mai kawai aiki kuma sun ji abin da ba a san kai ko na kan da wanke jikin shi kuma zai zo masallaci kuma ina wani hanyar sa su wai bai guba ba tukuna ya yi guba sai ka samu sai a zo a fara hudu ban yin guba bai samu kakon hudu ba wanda ya ce zai kama waɗannan yahudu da suka yi saɓani da umarnin annabi aka ba su juma'a suka zaɓi a kabar ko ba su ji ba a cikin ba don su ma kiristoci a kama su da canja daga asali suka koma hadi bayan Allah ya ɗauki annabi Isa alaihi salam da cewa inna rabbaka la yahkumu bainahum lalle ubangiji zai hukunci tsakanin su gobe kiyama yau ba kiyama kima kanu fihi yaktalifun sakamakon saba umurnin Allah da suka yi a waɗannan kwanaki wani hadisi ya tabbata cewa Allah ya lokacin sarki ya ɓoye musu yahudu da nasara alul kitab ya ɓoye musu ranar juma'a an riga mu zuwa amma allah bai nuna musu karfin da yake cikin juma'a ba sai suka zaɓi waɗancan kwanaki mu kuma an da yake cikin juma'a shine farko mako a ranar mako mafi daraja a cikin shi aka haifi a aka halitta annabi adam alaihi salam a cikin shi aka tashi shi a ranar aka fi aljanna kuma a ranar za a yi tashin kiyama ne ya san wace juma'a a ran juma'a ce za a yi amma da hadisi suka tabbata da zai hukunci tsakanin su da sabanin da suka yi da rashin juma'a wannan dokoki a wannan rana Allah ya umurci an kansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da duk mai kira zuwa kansa mai da'awa wanda yake kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yake ud'u ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarika kira tarika wa'azi ta kira mutane ila sabil rabbi zuwa ga tafarkin ka shine musulunci ka kira mutane ka dinke su zuwa ga tafarkin ubangijinka shine addinin musulunci shi ne da su mai azurta ka mai azurta su mai kake ka mai kake su ta wannan rabbu rububiyar an ta tabbatar da waɗanda abubuwa ka rika kira zuwa ga tabbatin ubangijinka amma bil hikmati hikima zan ta akwai hikima wajen da'awar data hikima ita ce mutum ya san lokutan da zai iya jiya mutane ya yi tasiri gare su akwai kuma mirasa irin kalmomin za ka yi amfani da su wajen kiran jama'a sannan ka san irin nau'in jama'a da za ka kira ya suke akwai kiran da za ka yi wa ɗan boko akwai kiran da za ka yi wa ɗalibai ilimi akwai kiran da za ka yi wa jahili da ba komai ba akwai kiran da za ka yi wa na cikin birni akwai kiran da za ka yi wa na ƙauye kowanne uslubin su ya zamanto ya karanci irin method da za ka fuskanci mutum Ka masa da wannan kafin duk kuma akwai wanda shi elite ne hankalin shi yana da tunani ya waye irin waye wannan ta mai cikin da hankali biya ya waye kare da gaske ina fata an gane ku irin kalmomi da yadda za ka kusance shi a kira shi zuwa ga addinin musulunci nan ka tallata da musulunci nan ya kusanta da wanda shi bai yi abin bai da irin wannan wayewa irin na zamani ba sannan yadda za ka fuskanci mutumin ƙauye ya daji wani da yadda za ka fuskanci mutumin cikin birni ya dajin masu ba, eh, yadda za ka fuskanci mai sana'ar kiwo mai kiwon dabbobi daban da ba yadda za ka fuskanci mai sana'ar noma yadda za ka fuskanci mai sana'ar noma da za ka fuskanci wanda ke rayuwa kan hankitu kama titi yana rayuwa a bakin teku ne wannan yana rayuwa a cikin dabbobi ne wannan yana rayuwa a cikin gonaki ne wannan yana rayuwa a sahara wannan yana rayuwa a menene a a kurmi wannan yana rayuwa a wurare da kuma kowa da yanda za ka fuskance shi kuma ka kira mai kiwon dabbobi kamar masu ne ko larabawa masu kiwon raƙuma to duk wani ikon Allah da za ka buga musu misali da shi a buga musu da tabbacin da suke iyo din za su fi fahimtar ka za a fi fahimtar eh, da azin su sosai a kayan zuru na ilal ibili sai ka kuli ta tuwa masu sifar rakuma a wannan lokacin yarabawa ne in da ku fi an'ami ya ibratan nusifu mimma fi butunihi min bayni farfin wa damin khalisan sa'idan lisharijina ba musu misali da ikon Allah da kuduran Allah game da dabbobin da suke kiwo don a cikin akwai ayan da za su sa da imani da Allah subhanahu wa na arzuma sai ka buga musu misali da kawha rabbuka min al-jibali alittakhidhi min al-jibali buyuta wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun thumma luqi sura rabbiki dululan yakhruju min butunihi شراب مختلف alwanuhu fihi sa'ul linnas dan ka je wajen manoma ka ce musu ko a yace a sun je ka buga musu misali da inda ya ko na ta da inda ake shuka kwaya daya ya ba da zangarniyoyi a bayan zuril insanu ila sa'ani ana sababta ma'a kuma sababta al'arba Ina فيها حبا وعنبا وقلبا وزيتونا faki'atan wa naflan a mata'an lakum sai an'amikum kowanne irin yadda aka fuskace shi suka nan idan farkon ruwa ya fado fara ruwan farko damina to in ka je kun manoma ba za ka samu kantu ba na kan wajen sharan gona duk wa'azin ka da gane su a wannan lokacin mai ka ba sai shuka ta yi ta girma ta yi yabanya ma mai sai eh? a girbe ta ba farkon shuka ta kan to idan ka je za ka samu kansu ko bayan sun yi girbi an tara amfanin gona an cika rumbu ba kai wa'azi ba ka same su kuma zo farkon saukar ruwa suna wajen sharan gona ko kuma fulani lokacin za su tashi su kama eh, a burtari za su je wata jiha ko wata nahiya inda aka ji ruwa ya faɗo ya faɗa a wajen ba a samu yar ciyawa ciyawa za ta kai samun kasu suna shirin za su yi za su kaura su kai dabbobin su inda za samu ciyawa ba ita kawai mutane masu rayuwa a kudu a bakin teku shi ke sai ka buga musu misali da da teku ta an gane ko eh, eh, eh, yukhrijuna menene da man qarilan menene ka buga musu yanda jirgi tafiya a kan teku wadanni da kaya ton-ton baya nutsewa kuma ga kifi da ke su kai kusura Allah da iradar Allah da take game da teku zai ta musu tasiri abubuwa wanda suke rayuwa a sahara da sahara wanda suke rayuwa cikin duwatsu da abinnan shawahid buga musu misali da su yana daga cikin hikima yawa wa'azin da za ka yi an ka lura mutane hankalin su baya tare da su a kyale su kuma wani wa'azin da za ka yi ka ga ba yi ne ya dace ka samu mutumin samo wani daban ka ce mu ba ka so da wani mu ce wa'azin ba shi kai mai wa'azin ka ka ci nasara ba ka duba ya ce kai ka so da wani da wani za mu je wa'azi amma muna so kai ka biyo mu sai za ka musu matsala ko wanda za ka yi wa nasiha ya ka ga amma cikin kana son wannan ya daina kamuwa ne dan mutumin ko abokin shi baya kan maganan shi haka kai in ka bai sai a samu baraka duka wannan yana daga cikin ne ne hikima kana da irin kalmomi da aka zaba mutane suna bauta buɗa fa suna bauta bautawa, al'adar musami na gudawa suka ce kun yi asara duniya da ahira kuma iyayen ku ta za ku je kuma ina da hujjar alqur'ani la la yaqilu an yushraka bihi wa yaqilu ma duna zalika liman yasha ta kuma ina kai condemning din iyayen su kai kaza kai kaza a a wannan kuma aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun duk za ka yi condemning tsara da attack duk ba a irin wannan hikima ita ce ta wa mutum jagora da wal mau'izatul hasana shine zaɓen kalmomi da suka dace da mutanen da da irin yanayin da ya dace kalmomi ba kautata kalmomi ba kautata danganu kautata kaza kaza yadda mutum da ya ji kawai ma zai ɗauki da kawai ba sauraron su ina al-mau'izatu hasana Allah ya buga mana misali yace la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan fa qul lahu qawlan layyinan annahu yatadhakkaru aw yaqa kuma wa fir'auna tawsal magana ta jismawa in an zo a zai a cikin ka mai da babban ne da yake shine rabbukum al'ala dan ne sauran su dade to wa excellency wa kaza kaza ba shi gidan yawa sai a biyo masa hankali a hankali amma ya ji dai an bashi jikan shi kaulan layyin daɗi kalmomi za a yi amfani da da su duka kan cikin ɗauka tunuku da samu kalma guda ɗaya su da hikima ta shiga zuciya akwai kalma ɗaya kuma da rashin jiki da duka tarwata mutane sannan kuma wajadiluhum billati hiya aqal yujadilhum billati hiya ahsan idan ka ji mujadala ta shigo wato kana fuskantar elite kana fuskantar bayayyu kenan kana fuskantar wato wanda suke cikin ilimi ita ka amsa yujadilhum shine dialogue za a tattauna za a taɓa mukabala shi ma yanzu yana da ilimin da zai kare a cikin yake kawo din al'adu wanda ta shirya shi zai iya zai ta hujjoji da ya sa yake kautawa abin da yake kautawa kuma ya ce zai ta hujjoji da zai nuna maka nashi shi ne daidai na shi ne a kuskure to kaga wannan za a ɗan bida menene kenan ba ta shirya ta shirya duk wata duka irin wannan nau'i na mutane wanda ta zo wa'azi za su ci so mun ji a ce zai fara abin da yake kai da irin kowa da irin makamin da aka fuskance shi da shi da irin tanadin da za ka mai kafin ka je ina fata an gane ku jadilhum billati hiya ahsan baya daga cikin wai hikima da wa'azi mai kyau ce kai za ka yi compromise za ka yi a kan naka wai don hikima don hikima ta dai wa'azin babu za ta yi kurkuku kai irin ƙarfi hikima din na yaka ce mu su kurɓa kawai sun su samu su yarda da mu har su ce muna kyaman su har su ci ka zaka su samu su ci mushe su kawai ko sai duk su ka fi saboda irin sabon hikima din nan har su ce muna kyaman su mu ɗanki kawai su samu su da ɗanki sannan kuma sauka manhaji ta da hikima wannan kuma kuskure ne kuma kuskure ne ta an gane wannan da kyau wani sa za ka zaune da ɗashi kuma da kuma shi da ya kauce a kauce hanya ma ko wata ƙar mun kamala mun kamala bisa ga ya kauce Jadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka lallai ubangijinka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam هو a'lamu Shi ne mafi tsanin liman banda an sabilihi ga wanda suka kace wata farki ga wanda za su kace yiwa ba dole ka same su a cikin al'umma wa'azi akwai wanda ne sai wa'azi zai shiryu akwai wanda da zai ma ta shiryuwa bai ka wa'azin ka sai ya zuwa su ne ne wato uzuri ne ka sai da musu uzuri قالوا أبنين وقالوا أن يجب قوم الله مهلكهم أو يعذبهم عذابا إذا قالوا بذرة إلى ربكم annabi yana ya tabbata yahudawa wa'azi sai ka ce ma mutanen da za su bayi imani ba da za su ma karbi musulunci da ne wanda ya ce domin mutum da musu hujja ne kuma da kiyama sai ai da an kai ko mana manzo da tuni mu ne a gaba ba shi an muku ba wani uzuri gobe kiyama ina fata an kai ko lalle ubangiji ka shi mafi karin an balla an sabili da wanda ya ɓace wata kuma wanda duk da ka da kuma ya ta ta tasiri sun hutaji Allah ne mafi karin waɗanda za su shiryu idan aka mutu wa'azin ko wanda kuma za su taɓa shiryuwa ba da duk da ka aika wa'azin a cikin ne ake samu samun masu shiryuwa ɗin Allah ya kawo mana wata ra'isa kuma ya ce wa in aqaltum idan mutum ya muku laifi ya zalunce ku ya takale ku ne ya zalunce ku ya takale ku kuka kama shi hasibu idan za ku rama hasibu bi misli ma uqitu bihi yadda ya muku kukar ku wuce gona da iri kar ku gona da iri ya muku muku kai ko ya muku dabon ko ya muku nishari ko ya muku wani abu wanda ya tantance arama da ya ce arama gudun yadda ya shi aka wuce gona da iri amma wannan idan haƙƙin Allah ne kenan idan haƙƙin Allah ne kenan mu ta gali mutum an zo za a yi kitasi ne ya tare hannun wani sai shi ma a tare nasi anun mutum ne ya cire idon wani sai shi ma a cire nasi shi ne an yi kitab an yi kitab bai kamata hannu ya fare shi a cire mai kitab ta taba a babu almisliya babu almisliya a yi daidai to ba a nan din shi kasi haka yake shi wajen Allah ne ba a janyewa ba ta yayyaka yi nisabi a yankin da kwanu gargaɗin inda Allah ya nuna kuma yadda Allah ya ji bulala za a kai ɗari eh, a kai daidai kar a ƙara kar a rage an samu misliya wato idan ba haƙƙin Allah aka saka dokoki Allah aka tashi zartarwa mutum hukunci a zartarwa gargaɗin yadda shi musulunci ya ajiye amma ko idan haƙƙin ta to Allah kullum yana nuna mana musamman to masu hakuri shine wala in sabartum in hakkin ku ne kenan wa khairul lisabirin shine mafi alkhairi ga masu hakuri kadan da Allah zai baka abin Allah ya tada da maka a gobe kiyama ya fi karama din ya fi karama din kullum za ka ga ayoyi suna nuna mana yafiya suna ƙoƙarin nuna mana afuwa ba kokarin nuna mana yin hakuri idan aka taba kai a karan kanka da kuma hakkin ka kai karan kanka ba ta an gane Allah ya dauki yana cewa عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن اوفي له من شيء جزاء بالمعروف جزاء اليه باحسان kullum kasa yana akuwa daga kasi aka koma akuwa aka cikin ta fi da dina da'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan wannan shine a cikin wannan ba punishment da aka hakkin a yi gudu Allah ya nuna ka ce amma in kai a cikin ne hakkin ka ne kai Allah ya kuma sai da cewa a yi la in sabartum da huwa lil khairul lisabirin akwai hakuri ba wanda ya kai su samun lada inna ma yuwaffa sabiruna ajrhum bi ghairi hisab sai Allah maɗaukacin saki ya rarrashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisan ma'awa yake wasbir sa Muhammad ka rika yin hakuri kan tatara da zage-zage da munanawa kafirai ce haka da tsangwama da gaya maka cewa kai haukaci ne kai mawaki ne kai sihiri ne kai boka ne da sun kasa da sun gwina da arzikin da sahabanka da waɗanda suke suka yi imani da kai suke binka duk abin da ake musu abin da ake da ya muhammad wasu da ya haƙuri ya haƙuri kuma ka rufa shi abin bilta haƙurin da naka a ba zai tafi a haka ba face yana wajen kusa Allah zai biya ka sakamako mai fadi wani da hakurin da kake yi da awa wa'azi yana buƙatar hakuri wanda yana da hakuri wani garin wa'azin garin da siya in wani ya gaba maka magana farin su da wani sa'i su ka ji kawai kai na bar ma wa'azin kowa ma ya je a mutum kawai ana taimaka ana nasiha eh? ko aje bani wani abu aje bani mu muke kuma kiran ku muke ku a hanya amma ku ga mun ga dena amma dena a'a kada ya dena za a yi sai a hakan za a yi sai wanda ya shiya da shi abin da ka da shi da dani wanda ya cutar da kai da buga maka magana sai haƙuri tsada dani sun haƙuri wajen isarwan da isar har yi musulunta da ne irin isarwan kuma aka tage ka aka cikin ka za ka yi haƙuri ne da ne ajamal jamril mu'min inda jamrahu hu khair asabahu khairun su kana khairan tahu wa in asabahu darra su kana khairan tahu wannan alheri ne duka ya ta zan alaihim ya kuma kai bakin ciki ga kai kai wa'azi sun ci karɓa kai nasiha sun ki kuka ka ce a bar ta sun ki bari suna kai kada kai bakin ciki wa bakin ciki kada ka damu sai man Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan nuna bakin ciki shi damuwan shi kwarai da gaske ana keta Allah ana keta iyakokin Allah ana shirka da Allah ana fuska da Allah duk wani mumini ta ce yana kishi mahalicinsa yana kishin mahalicinsa abu kai ne kaga ana cin zarafin mahaifinka ana cin zarafin mahaifiyarsa da mutum yake ji ko kai ne kuka doka kaga ana keta dokar a makaranta ko a gidanka ko a jin daɗi ko a jin daɗi wani kai mutum ka ƙarar da ta matan ma har irin shi shi yana ta saki za iya zama da rake ka kurumin ka kudu ba sai a yi a ci a bari a ki wani shayi kuma a cikin kare da kai ba ta bari Sauki ɗauki akwatin kuma komai ɗinka ta ci kawai a ba ta samun hawan jini ba kuma zuciya Allah ya kasance damuwa sosai idan ya ji Allah duk wata halitta da ta mai kishi Allah tana samun damuwa dan tana ta Allah subhanahu wataala duk da ka san duwatsu lokacin da ake cewa Allah yana da kirisoci cikin sha'anin shi sai Allah ne takadu samawatu yatasarna wa tanshaqu al-ardu وتخر الجبال منين حقا عند عول الرحمن ولا ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا da zuwa su ba don ne ya ce ya rike su da dan da aka ci yana da ɗara nan sai sun rike su da ɗaɗe sun haɗa al'umma zuwa masu ya mutu kawai ta kuma cikin tare kawai da ta ɗaya da a rana ɗaya za a yi sakin duniya amma Allah ya ce su mai da ɗaɗe in su tsaya kawai da kishi suna su fara wata ala shi ne wala ta alaihim kai bakin ciki ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda kai wa'azi sun karɓa da ta ke ta ci illa la ta ci baiti da cikin tafura da damuwa da sun ki karɓan musulincin nan sun ci kan shiriyar ne da damu bayan kurun da damu ta samu tafura da makirce makirce Ɗan zafin kasa da sharri da sun guda da ake kitawa na a yi wa addininka a yi wa da'awar musulunci cikin kasa ko kai ayyuka a nemi kace ka suna ta kace a banka da mabiyanka duka kai da damu Allah ya ɗauka sarki ya asinu ka minan nar Allah kare ka Allah cikin suratul kafir ina yace la'allaka ba'un nafsa ala akharihim in lam yu'minu bi hadha al na asalan ya muhammad kana da kanka wai don kawai lam yu'minu bi hadha al-hadisi ko ba su imani da wannan alqur'ani ba asalan ko da bakin ciki Allah baya fuki baya jin daɗi da mutum ya ta san ya ta san wuta mutunta yana fato shi shi da cewa sai ya fara wuta ana keta da jikinta da ya kuma tana jikinta da da ya fi unni muhulli ku da kuma da bakin ciki kana jikinta ka kan yawa kan kauri ciwo kan jini kuma da bakin ciki an lam da bi da hadisi kuma da su kira da wannan alqur'ani ba kuma kuna kira ne kawai in sun kira ne su ma alaika Allah ya zaka in ka same ka in ba ku in sai same ka in ba ku musulunci ba ya fara gane to duk ma kirki ma kirkin da suke ya Muhammad ba ai ma da tasiri ba suratu ali imran yana cewa فإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم inna إن الله amaluna يعملون محيط. kuka kuka kuka yi haƙuri kuka tsoraci Allah kuka tsaya a kan tsoron Allah kuka yi rikon lokaci Allah kuka yi rikon da musulunci ya duk makircin su zai taɓa muku tasiri ba kuka tsoron Allah kuma kun tsaya a kan shi duk abin da suke Allah ya ce ba kai da shi ba wani abin da zai same su in ji Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah domin lallai Allah taimakon Allah da nasarar Allah tana menene na taqaw tana masu tsoron Allah a nan ba'adin nan inda yana tare da masu tsoron Allah masu tsoron Allah ma'ana ma'iyatu ladrin tarayya ta tsaro tarayya ta kariya tarayya ta ɗaukaka wato ɗaukaka da nasarar Allah kariyar Allah kullum tana tare da masu tsoron Allah subhanahu wataala ma waɗanda in Allah yake su yi yi suke yi idan Allah ce su bari suna bari da tsoron Allah da sabon Allah subhanahu wataala alladhina hum muhsinun sai ne Allah da kariyar Allah da nasarar Allah yana tare da masu kyautata ibadarsu ga Allah masu kyautata ibadarsu Allah subhanahu wataala waɗannan makircin kafirai baya yin waɗannan tasiri yana zai rika kawar da shi kuma yadda ya tabbatar da al'ummomi da kuma yadda rika tseratar da annabawa da mabiyan annabawan kai sharri da ya zo halaka da ta zo azabar Allah da ta zo hukumar Allah da ta ɗauko ba ɗaya sai Allah ya waɗannan ya tsere da waɗannan ya kare su da cikin kullum mutum daga wannan matakin idan yana dawa yana wa'azi yana kira da mutane yana rayuwa da mutane rika jikin kan hakuri kuma da gaske ba mutum in ya isar ya da shi kuma kada yadda ya kauce ya zame da abokin da ya ajiye shi kafuri zai samu nasara a kanka cikin sauki galiban da kuran samu da Allah wa wata'ala a tun tarihin duniyar musulmi za ta samu tutun kaɗan ne shirin su kaɗan ne tanadin su kaɗan ne kafirai sun ninnin kasu tanadin kafirai ya ninnin kasu shirin kafirai ya ninnin kasu amma ya ka samu in an je gaggawa, ya ka samu musulmai ne ɗan tsarun nan yan kaɗan ne Allah ya ce kawo na fi'atin qalilatin ghadwa fi'atan كثيرة بإذن الله سنت والله الصابرين masu hakuri a kan cikin Allah su yi riko da Allah subhanahu wa ta'ala amma da kuna teburi ɗaya da tafi ku tagiya auna ku je su jira tare ku je fasikanci ne matan banza tare kai ne mai wakil da wani sa'i kai ne mai biya a yi tafiya matsakaicin su da a yi masha'a a dawo kuma idan kada ta haɗa ku ko wani ya haɗa musulmai da tausayi sai kana so ka kuka cikin a kanki da wahala da wahala sai yana ba da nasara a a ga mutum gwargwadon ƙarfin imani, gwargwadon imani. amma idan komai na ku ɗaya ne da lafiyan kasar ku iri ɗaya ɓarni ku iri ɗaya tebur ɗaya ku ke zama in kun ko ba a a ce mashayi ne ke karɓa da mashayi kawai wannan sai wanda ya ci nasara kawai gani ɗan liwaɗi ne ke ƙasa da ɗan liwaɗi kawai ta ci da nasarar shi ta annabi musa alaihi salam da ya roƙi allah Allah kan da fir'auna da mabiyansa ana inna ka atiku fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwan rabbul aliyu billu an sabilik rabbul mis'ala wujuhana أموالهم واطبس فاسجد على قلوبهم لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم يروا بأن يحلك النسو يشافسوا kuma jamke zukatan su da su imani har a zafin tarihi su a hankali da su an ku ji da kuma wata kuma an ku ya muta ya ce a ni kabilan mufi kabilan ladin da ya alamu to tun da kun a halaka da su kun ba ku tsaya a kan tabarki tsaya a kan sadin musu ne kar ku biye musu kar ku haɗa kai da su na an gama da su Allah ya kawo sharadi a kuma ya kawo sharadi in tansurullaha yansurkum in kuka tsaya kuka taimaka wa addinin Allah ya shiga in kuka tsaye wajen yada addinin Allah kuka tsaye taimaka musu ba ku nasara amma kika da addinin ce ko ba ku zan tafi da addini na in ana hannun da Allah zikira ina lahu abin ni na sauku da kwana in ji Allah kuma zan kare shi amma ku kam kun taimaka wa addini sai da abu sai da abu ku zaɓu lalle zan ba ku rin da nasara a kafirai domin ya samu dace yanzu ko a yakin udu da wata yadda kuma da na yi kula mutum da ya kama mutum hamsin kan rumat tsaya a kan jabalin rumat an dutsen nan yake kudarin uhud yana kai mutum hamsin mahaifa ƙwararru su tsaya yake su tsaya nan ko an ci nasara ko musulmi sun ci nasara ko an ci nasara a kan musulmi ana kyance da musulmi a nabe ce har ku sauka daga dutse da sai na ba ku umarni sai ba ku umarni da aka yi kasawa ta farko suka samu nasara suna ɗiba da nima samun mai suka yi suka sauka kuma za a ɗaiɗi ka nima A da ba a sabar kun mutu da kun kasance mitai ha wasu an na ha da kun wani inda an suke ku eh, a inda ku shi ne kun samu irin ta abu kun mitai ha kun kai a can sannan kun kama saba'in misali ha kuma saba'in kawai aka kashe muku amma kun an na hada da aka yi da tare da manzo ta sallallahu alaihi wasallam Kuma mu a sallallahu aka zai shekara akan qul indi anfusikum kai ku kuma dan yawa kanku kaga ai da ya same su haka nan kullum in ka ce kada ku yi ayi a bari a kari da mutane ya haɗu da zai mai kwanci suna al'amurihi a cikin abun fitnatin ko yusibahum azabu alim wannan shine cikin wannan sura mai albarka suratul ahli suran da aka take take aka rada mata suna da annahal udan zuma turan ɗan zuma ina kai an gane ku wannan shi ne ƙarshen sura ga tabbai ma ba su da yawa muni a suna da yawa a ina roƙon ba na ƙarfi ba a yi a tura ana rubuta al'ada da kuma da ya yafe kana samun albarkacin sura tambayoyinmu na yau ba su kamar haka ta farko tana cewa ke cikon tambayoyin jiya ne inda eh, sallan tarawihi da shi da wutsi da tahajjudi sai ya zo kuma ya yi bayanin a yi nasiha a kan menene social media uku shi ne da ‘yan kwa wanda ubanmu ɗaya da su, amma idan muna son taimaka musu gaskiya mahaifiyarmu ba ta so, ko kaɗan gaskiya abin yana damu yana damunmu ta suka yi musu a ɓoye mu yi laifi a a ɓoye laifi ba kuma tauran da suka bayar nan Suka yi musu a ɓoye, amma kuma idan Allah ya yi umarni abu baya halawa ana yi wa iyaye a'a ne akan abin da yi daidai da umurnin Allah a'a musu a'a akan abin da kuma ya saba wa umurnin Allah yana ce wa ati dal qurba haqqahu wal miskina min as-sabil a wa dan uwan ku cikin hakkin su ya ku hakki in shi kuma musu in suna bukata tsaya za a yi ba a kuma ta hana za a yi ba kuma ta san gobe yadda zai kasance kafa fa'idan in masakahu al-yawm suqan an yakuna lahu hadum biyu maroƙi ko mai buƙatan taimakon da ya tsaba ya nemi taimakon ku ta hana sannan yi abun ya juya ya zama ta gobe shine mai taimakon ku tuka ya rika gode wa Allah idan ya ta. shi ne mai ke taimaka wa mutane ba shi ba ne yake zuwa a taimaka a shi da gode wa Allah sai ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kar uwa ta zanto manna'atul lil khairi mai hada alkhairi ba a so duk abin da ake har a duniyar ba wani abu kun har Allah ya ba su za su kuma wani abu sai Allah ya dauka ta kayanci ai ya dauka ka mutum da ba saboda aka a taimaka musu saboda kuma a rika kiyaye kusin cikin kullu a rika samun a taimaka musu a goye a rika taimaka musu a goye shi kenan an wuce wajen da mu yamma muwafaka a baya ta ƙarshe ta cewa wannan eh, tsarkan kenan da fatan a ah, manan yana nan lafiya ba akwai da fatan manan zai samu a cikin addu'a wannan wata mai albarka Allah ya samu gama lafiya cika da imani idan da mu zo amin ba. to mu sa juna mu sa juna zan sa zan sa din ba a sa ni yawa don ba a ce bakin malin kawai ba ne Allah yake karan addu'a ba ne Allah zai yi wa ɗan kwa su ma ɗan kwa a cikin mutum waye Allah ya ɗaukaki sarki zai kasawa ba ta an gane ko wannan shine da kyautata zato ne Allah ubangiji ya kama mu da abin da ake kai ta juna insha Allah Allah ubangiji ya kama mana mu muwafaqa ya datar da mu da mu cika da imani Allahumma amin sai tambaya ta da ta kuma tana ce assalamu alaikum halan yanda tace sa ni farin ciki Allah ya sa ta farin ciki duniya da lahira Allahumma amin sai ce question number one don haka malam akwai wani yanayi da zai sa zai sa zai sa kara aure ya zama ta wajibi kara aure ya zama ta wajibi ta wannan kusur shi ke san kusur da yake kusur ya kara auren ya kan gane suna iya karawa kawai saboda ya sunan manzo saboda duk umarnin Allah da yace ku ma ta balakum minan nisa'i ba ko rufa kace su ta ba umarni a yar hudu sai iya yi kuma ina da halin aka iya cewa bari in sai da yan uwa musulmi mata sun yawa ɗauki waɗansu unkula da cinsu da su a suturansu da komai na ragewa na rage masu zama babu mutane ta taimaka wa iyaye domin a cikin auratayya akwai a tawul taimakekeniya kan al'adrar ana da su har hudu a gidan wanda ya ɗau biyu wanda ya ɗau biyu wanda alhamdulillah kuma na kaji ji sun da ɗaukana waɗansu a rike akwai a tawadu sai a wannan sai a taimaka sun da ya hore ana da hali su kula da su da su abin nan babban alheri ne da kuna kaman doya da manja da iyalin ka kullum bari ba na bari ka kada da ta ta kana ya ko arabu sai ka rika ba wata zauna ka shiga wancan din ta hu alam eh akwai wani wani ke eh, kana fata ma ke mara ko akwai wani ɗalibin da ɗalibin shi ya kawo ina jin a ah, sudan ne na karanta wanda ka ah, a kullum ma kan shi ta buzuna mai suna zuwa wajen malami suna ce malami tana hakuta mai hanci ya da ke ya da kisa ta shi ba abun ya kai cewa ne zai rabu da ita ya ba a dukan mace da bulala ana dukan mace ne da mace da yi kuka ne Ba za ka nemo ba a yi ma din bulala da ita kawai ya isa shi an gane auro wata da aji aka kisa kenan eh aka ga annan kuma da zarin ido ba ta an gane ko ah, a kudra bu'atu bil mar'a to wannan yanayin yakan yi ka wata yin aikin ka wata kila yakan yi shi ba kara aure tana da uwar gida a nan ƴaƴan bakwai da suke karatu nan suke da aiki dole ya mai da kai ko abuja ko wani hukuncin ba za su iya karo iyali da yara da ba ɗaya da kuma su koma can sai bari ka auri wata an din an kare shawara fa yayi a a san ka fata sana shi zo ku ji zo ku ji masu zuka masa dimbu Eh, wai wai maciya amanan su kawo ya tashi amana ina fata an gane ko eh, bari mu auna da wanda ita ce cikin tukan nike ciki da yara a karatu nan gida ya yi nauyi kaza kaza samu hutun zuwa ko weekend ko kaza ana iya shirya wannan kada wani ya samu dace a ah, baya su tana cikin salamu alaikum a tafiya ta biyu kai menene matsayin kwaikwayon mai ta tada ikama to kwaikwayon mai ta da ikama da mun taɓa tattauna wannan matsayin kaji kaji ina majina aka ce ita ikama tamkar filan sallah ne kawai kuma ikama sanar da filan sallah ne wannan kuma na suna yadda ake kwaikwayon mai filan sallah kuma mai ikama in yana yana da kokoyon shi domin ikama da kiran salla duka abu ɗaya ne amma ɗaliban kwaikwayon mai kiran salla ya zo a menene a kwaikwayon mai kiran ya zo a kiran salla ne ɗaliban domin har mazo Allah sallallahu alaihi ya faɗi mai yin haka idan aka kuma ya yi mai zuwa sallallahu alaihi wasallam addu'a Allah ya bashi alwasila inna yake hajjar da bushe ba a ce yawon kiyama don mai kiran sallah ne wanda dai ba karanta hujjojin da malamin muka tattauna a wannan lokacin ba wani ni ba ta karo da shi cewa mai ikama mana kwaikwayon shi ana kwaikwayon shi abin da zai ke a lokacin da aka ruwaito shi a cikin na biyu ba ya kamata a bacci Allahu a'lam amma ban yanke eh ko a'a ba in hujja ya tabbata suna yi in ba

za ta gaba da assalamu alaikum da farko Allah ya kara mana lafiya Allah ya tafi ibadan mu amin Allah malam a kaya mu addu'a Allah ya kawo mana matakan matsalolin mu da muke kanta a kasuwancin mu Allahum amin Allah ya kuma ya kuma albarka ce kasuwancin mu amin da sadaka na naira dubu ɗaya fi sabilillahi في سبيل الله والسلام ka nan kokin kasuwanci kasuwa su ke la'akari da waɗansu abubuwa da kusurin da zanen da ya a kasuwanci cin riba a kasuwanci duk gulma da za a yi na kasuwanci a kiyaye riba a kiyayi irbi mai kyau da mara kyau mai kyau da mara kyau a kiyayi abun da ridal'ina mutum ya sai da abu kafin wata ya tsari gida ya je ya tsayo shi kuma da rita a hannu wancan ya maido shi bai ul'ina mutum ya kiyaye shi ya kiyayi ha'inci ya kiyaye rantsuwa a kan tsariya da yanda na sayi abu a kalin a kiyayi bai ul'ina mutum ya je zai sai kaya wani ya je zira ma abun kuci ko kuma shi mai kasuwancin ana kai da wani abun dubu ɗaya ne ce kaya dubu uku na hana kaya ƙara dubu biyu ma a kai cikin kai ujajar ko wani ya zo ya yi shi da waje zura kuɗin ko kuma kai da kanka ka cikin kaya shi ta mana shi ya kiyaye wannan mutum yanzu zama kuma mai sauƙi a lamarin su domin masu Allah sallallahu ya ce yace lahu ra'an samhan idan samhan idan eh, kara samhan idan ra'a Allah ya kauta yawa mutumin da zai sayo cikin sauƙi ya sayarwa mutane cikin sauƙi wani sa'i haka ka'idojin cikin da karyar dokokin da intan waɗanda ake sayarwa sayar musu da kaya a sayo a cikin ma'auni da an a wani ma'auni da an cikin rukunan a jikin gasuwar kauye tun wajen ɗari, suna su shiga da kaya nan da shi yadda za a samu sauki a sa ta wajen kauye cewa sai kanun dillalai za a sayar eh? za a kawo kaya daga jiwa daga kauyuka su za su sayar cikin sauki in suka shiga da shi a nan sai za a tare su cikin kamar jos sai shi kai da a su motar ku daya da kibarin su su da halin kasuwan yake kibarin su da shi nan don a sayar cikin sayar ba sai su haɗa kungiyarsu a nan ɗan dillalai za su za a tafi ba kayan dole su za a sayar ko kuma su tsawala kuma za a bada kauyen ya ci ya san za a samu sauki awwala duk irin wannan yana kawo mutum a tazaro da matsala a kasuwancin shi da matsala shi ma duk an dai wani sai ya shi kamu sai haka da ya tura gobara kiyan dare lokacin da za a fita ta ji ihu sai na ne kulle kofar halin shago ka ne mai ke ci a gani waɗansu wata sun yi haka abu da menene a eh, fasahar eh, fasarin ta su ana ba da sadaka su ana ɗaukakawa Allah ta cin su fita eh, wata sanadau musbihin ko a ni hudu ala harfi kuma in kuntum farimi za su ana za su kai da ta mahaifin su ke ta ya ɗiba wannan ya sauka musu za su ana ya aiko gobaratar za su isa gona da suka yi ba a su ba su cikin a kwanin da in haram ya cika irin waɗannan sai kaga kawai Allah ya je hoto ya kona kawai ya kona malaman da suke wa'azin su su ne za a rika da ta kuma da makalla da samu asara ne a shago na ya kone wallahi tallahi shaguna na sun kai bakwai su ashirin wallahi gobaran da suke a cikin shaguna na ne a cikin abin da za mu ci a cikin amana. Wanda da yake kowane awon kuma yake zuwa kawai kame su kuma su kai kamai wanda da kake neman su sauƙaƙa musu ko a samu na azumi ko a samu na buɗa baki sai a ki irin fitina idan kuɗi yana kiyaye irin wannan sa Allah yan sarkuwa an ta zubo albarka kuma a rika kokari yana kira Allah da zakka idan ya kai a kire sai yi kauro kuma ba ma wani Allah ya ci waɗannan abubuwa duk suna taimaka da kasuwancin ku yana yana sanya albarka a ciki ni ma shawara ta ce nan ubangiji yana da alheri muna addu'a kuma muna addu'a kullum a saka da alheri assalamu alaikum ina yi wa halan fatan alkhairi tare da ahalin Allahumma amin halan ga kan qur'anai guda biyar da kuma naira dubu goma a cikin account din marayu dubu goma marayu ne jahannama ko suke nan ba da shi sai tsaye da fatan Allah Ubangiji ya kai ta zuwa ga mahaifiyata wacce Allah ya yi wa rasuwa yau kana arba'in da suke kenan Allah ji ka ga gafarta mata Allah kyauta ta kwanci ta Ubangiji ya haƙƙa mata abinda ta yi na da jikoki Allah Ubangiji ya ji ɗinci da auransu Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa ta mu ta yi kyau da Ubangiji ya kalle mu cikin rahama wannan abin da suka ce an اللهم اعز الاسلام والمسلمين الشرك المشركين وامر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك حبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين